Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafita wanda muka fito da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake kula da iyalansa a muka zo kan bangaren 'ya'ya muka zo kan zuriya alaikum wa matula wa alaikum waye Allah barka da yamma sunana Muhammadu Mahi daga jihar Bauchi to Muhammadu Mahi kana lafiya lafiya kalau malam ya ruwa alhamdulillah kuma ana ruwa a nan bauchi a mu kan mun sha ruwa sosai jiya ma ruwa har ya dan mana ambaliya gaskiya sai yankunan bauchi eh nan ma an yi ruwa sosai jiya kusan kwana ma aka yi ana ruwa a to ya dan tsagaita yanzu da safe ne da aka sake sosai don ɗazu wajen karfe da har biyu da wani abu ana ruwa ina ga da iri ɗaya ne nan ma dai haka ne gaskiya wallahi to to me ake ciki malam Muhammadu Mahi wallahi rabi'a kalau malam ina da tambaya haka to na'am kaman iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din nan da aka ce har yanzu akwai wasu eh. akwai yadda suka takaita ne malam ko kuma sun dan yadu dan wasu daga suna karerayin cewa su jinin manzo Allah ne ko kuma yan uwan manzo Allah ne haka shi ne tambaya na to yanzu kaga in mutum ya ce shi jinin manzo Allah ne ba za a ce ƙarya ke ba za a ce gaskiya ke ba kamata a nemi dalili ta yayi wa jinin ne ka ƙaryata shi ta yayi ba jinin bane kuma ka gasgata shi sai a ce ya aka yi kai kana nan ƙasa hausawa garin bauchi ko kano ko katsina ko maiduguri to kuma annabi balarabe ne ba hashimin dangi ne ta yaya aka yi kai ka hmm. zama jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin ba kabila ku ɗaya ba ba yaran ku ɗaya ba ba ƙasa ku ɗaya ba ya aka yi ka zama jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga in yana da hujja zai kawo cewa eh wani jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne zai auri bahaushiya shi kuma ta haife shi to kaga ya zama ta bangaren uwa kenan ya zama sharifi kaga ba za a to ana karɓar sharifta ta bangaren uwa kusa ta bangaren uba ko kuma a'a shi babana shi ne sharifi ya zo ya auri babata wato ita kuma ta zama bahaushiya to kaga sai a ce eh to tunda baban naka shine jinin annabi sallallahu alaihi wasallama to kai ma kana iya zama jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a'a baba ta ce ya jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai babana bahaushe ko rabe ko inyamuri ko bafulatani ko ko ko bakanuri ya aure ta to kaga sai mu ce ta bangaren uwa kenan ko ta bangaren uba to me ina nasaba da salsala shi wannan abin domin alqadi iya a cikin ashifa ya ce duk mutumin da ya da awar shi jinin manzon Allah ne to a bincika idan an bincika an tabbatar shi jinin manzala ne ya cancanci karamci da girmamawa da mutuntawa idan kuma aka bincika aka ga ƙarya yake yi to a yi masa uquba a matumana, a ja kunnensa don bai kamata ka jingina kanka ga inda ba ka jinginu ba don ita nasaba ba a sai da ita ba a kuma kuma wasa da ita saboda haka kaga da a ce akwai gwamnati ta musulunci wacce take kula da haƙƙin ahalil baiti take ba su albashi take yanka musu albashi don akwai jinin manzo Allah a gwamnati ko a ƙasa ko a jiha ko a lokal gamman albashi ake sa masa a bashi fili ya katan gida saboda kawai shi jinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma a yanka masa albashi kuma a dinga kula da shi to amma in aka ce za haka kowa ma sai ya ce shi jinin annabi ne to kaga sai an kawo dalili da ya nuna cewa kai jinin annabin ne da gaske silsilarka da nasabarka da hujjoji da dalilai da shaidu sun tabbatar da haka to sai a ce wannan lalle jinin annabi ne duk da ya zo a wata kabila ta hausawa ko ta fulani ko ta bare bari ko ta kaza duk da haka shi jinin annabi ne saboda dangin annabi sun zo sun auri irin wannan kabila don haka jinin ya shiga jikinsu in kuma an tabbatar mutum karya yake to kaga za a hukunta shi wasu na ga a ɗaure sha kurkuku har sai ya tuba ya janye wannan abin nasa wasu na ga ai masa bulala kullum ai ta zane shi har sai ya janye duk da akwai hukunce hukunce da malamai suka faɗa akan wanda ya karya, jingina kansa ga gidan manzo Allah alhalin ba gidan manzo Allah din bane to haka a takaice malam Muhammad Mahi daga Bauchi wannan shine jawabinka kuma an duba tufai na malaman nasaba kamar littafi al'arab bayan al-hasab wan nasab larabawa tsakanin kai waye ko kai dan waye kai ko kai dan waye ka duba wajen mujalladi goma ne to za ka samu ba sa wasa da nasaba kowa yana rubuta nasabarsa mu ne nan ba ma riƙewa wani rashin riƙewa ma fi alheri in kana yin gaba gawai ka ji ka maguza kaca kaca gani tare kawai ka riƙe uku hudu sai a tsaya a nan ya gani amma su nasu rubutacce ne tun daga wani yanzu nan tun daga kansa hakan manzo Allah yana nan a rubuce kuma da kan annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa sayyidina wato sayyid annabi Isma'il dan annabi Ibrahim shi ma da kan annabi Ibrahim har kan wato annabi Nuhu har kan annabi Adam duk akwai nasaba eh, da take tabbatacciya rubutacciya kuma karbabbiya da makamantansu duk da ma huna daga mutum 20 din na suna ganin ragowar sunayen nasabar tabbatacciya ce amma sunayen ana da ɗan saɓani a kansu ta Allah ya samu dace saboda haka mun ga irin kulawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma iyalansa da kuma a cewa duk da ya aurar da su to ya ci gaba da kula da su a gida misali akwai wata kissa da wato abin nan ya rawaito cewa daga sahal bin sa'adin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen Fatima ko ya zo gidan Fatima sai samu sayyidina Ali baya gida sai ce ina dan amminki bai ce ina mijinki ba saboda sulhu ake so a yi sai ce wani abu ne ya faru tsakaninmu da shi shine ya bata min rai shine kuma ya fita daga gurina bai ce komai ba bai ma zauna a gida ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wani je ka dubo min shi sai zo ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama na gan shi a masallaci a kwanci kun ga mutanen da masu mutunci da daraja an faɗa ya tafi masallaci ya kama sallah kai sai ka tafi majalisa ka je ka ta faɗa abin da ya faru tsakaninka da iyalanka a tsakanin abokanka sai ka tashi taimaka dariya mahaukaci shine yake faɗa sirrin iyalansa a wajen abokansa ko a majalisa ko a gaya wa kawa wani ma social media yake shiga ya ku yan admin mun faɗa da mijina ku ban shawara ta ce buge shi ce fita ki tafi gidanku dama ita ma a gidan nasu take ya ki kai shawarar ki social media wanda zaura na nan dankare da yan matan da suka rasa miji kuma ke kin yi aure ki ce wai ki ce wai ki ce wai wai yan social media su baki shawara to kya karɓi ko gurguwar shawara ba ma gurguwar shawara ba wato karyayyar shawara za a baki to sai annabi sallallahu alaihi wasallama zo same shi a masallaci a kwance ga bargonsa ma gefe haka ya zuba a kan turbaya ga kuma turbayan ta dan zuba jikinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga kade masa ƙasa din yana cewa qum aba turab daga nan ne ake kiran sayyidina Ali Abu Turab Abu Turab ya ce yana son wannan alkunya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fara masa wannan alkunyar hadisin yana cikin Bukhari mai lamba ta 441 a Muslim ta 2409 ce qum aba turab tashi aba ibn hajar asqalani a cikin fatahil bari fatahil bari sharhin buhari ne to a cikin juzu ina ɗaya shafi na ɗari biyar da talatin da shida ibn hajar yana sharhi akan wannan hadisi shi sa ka ce in baka da sharhin fatahil bari na sahihul bukhari to har yanzu kana da sauran aiki don wannan kamusu sunna kenan akwai ilimi a cikin wannan littafin shi kansa littafin mukaddimarsa sai da aka shekara tara ana rubuta ta bayan ya tattara ilimi ya zo ya yi ta rubutu ya yi ta rubutu shi ko cikin fatawul barin sai da aka shekara ashirin kusan da biyu so da aka ba a gama sharhin ba sai da aka shekara ashirin talatin da kusan ɗaya kusan shekara talatin da ɗaya shi sa ranar da aka gama shi sai da malamai suka taru aka yi walima saboda ya sauke bashin da ake bin al'umma na sharhin bukhari a ce ke cewa wa fil hadis min al fawaid a cikin wani hadisi akwai fa'idodi da yawa daga ciki akwai iya zama da sirki akwai kuma kwantar da fushin ɗaya daga cikin ma'abota aure idan ya yi fushi ice kaga a nan yan ƙananan abubuwa ba sai ka ce to me ya faru me aka yi miki duk anan bai tambayi wannan ba shi bai ce me aka yi masa ba ita bai ce me aka yi mata ba annabi sallallahu alaihi bai tambaye ta to me kuka yi ba me ya jawo sabanin so da haka an yi samun saɓani ba sai ka tsaya ka yi tafsili saboda wani abin za ka ji ko ba zai maka daɗi ba shi yasa mai sulhu ba sai an tsaya an kaci to kai zo ke zauna nan kai ma zo zauna nan ke faɗa abin da ya muke ke faɗa to ka fata komai sai ka ce kai fita ke faɗi me ya faru ta gama to ke kai fita ke kuma faɗi me ya faru amma an kace a kowa faɗa a gaban kowa to lokacin da ake faɗa ɗayan fasa tashi ake yi Kama an ce wato ka siyo lemo ne mai gas a ciki ka karkada su ka karkada ka karkada ka karkada sai ka buɗe guda ɗaya in ba sa ka ce duk fita zai da lokacin ya yi fushi amma in ka aje ɗayan ka ba shi lokaci in ka buɗe sai ka ga ya sauka so lokacin da kai fushi idan ka yi magana to wannan maganar za ta yi bindiga ne ta kawo matsala amma in ka bari sai da ka sauka bisa aka ce mafi munin mataki shine wanda aka ɗauka a cikin fushi mafi kyawun mataki shine wanda aka ɗauke shi bayan an yi fushi an bari an huce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambayi me kika yi ba ko me ya miki ba kawai shikenan ya lallaso mijin ya lallaso matar shikenan an wuce gurin kuma yake ce a cikin wannan wafihi karamu hulikin nabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan ya nuna mana karancin manzo Allah bai ce a je a a kira sayyidina a sai ya ce je ka gano ina yake sai manzo Allah ya tafi gurin sa wannan ya nuna mana karamci lokacin da za a yi a abin nan din barira za a je bikonta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a kira ta ba sai tashi ji kaga wannan yana da kyau shi ma a sa shi cikin abin da wannan hadisi yake kaiwa sannan kuma a cikin dai wannan hadisi akwai istihbabun rif'i bil ashar wato sanin fahimtar juna tsakanin mutum da sirikansa da kuma kwantar da fushinsu lokacin da ka tabbatar yarka ce ta yi laifi ko da ba ita ta yi laifi ba don a zauna lafiya shi za ga iyayenmu mace ta zo ta ce an mata laifi sai ce ya hakuri ki koma ya ki koma ba ma sa tsayawa su jin kai sirikin arziki ne kuwa ka ji an ce ta ya hakuri ta dawo to ya kamata kai kuma ka mutunta ta amma wani sai ce yau bakin gani ba ai na gaya miki zan miki dukan tsiya kuma ki je gida a koro ki ba e, gani yake wannan mutuncin da iya suka yi masa tunda shi shi da mutunci ya ɗauka wannan rashin kauna ce ko ba a son ta ne haka lalashe ta aka ce ta dawo shi kuma sai ya ƙara matsawa ya kara cin mutunci to shi yanzu ka samu siriki shi ma irin ka sai ɗauko gora ya ce mu je ka gani tunda abin da kake so a yi maka kenan in ka samu siriki irin ka sai ya ɗauko gora ya sawo ta gaba ya ce mu je a yi ta ta ƙare amma gana da sai ka daka musu ya suna gani tana zuwa kafin ma ta bayani sai a ce kawai ta tashi ki koma tana kuka haka za a ce a raka ta ya haƙuri je ki koma baba ya fi je fa nan ta ce ba komai je ki je ki haƙuri ya haƙuri wannan ma ki je ki dan sai abu uban shi zai ta lallashi a zauna lafiya to sai wasu suka yi amfani da wannan damar da rashin mutunci ya fara shiga jikin su da kai sai wasu ka fara amfani da wannan damar cewa kamar ba a santa ne tunda an lallaso ta an dawo da ita shi kuma sai ya ci gaba da wulakanta ta ibnu battal wani babban malami ne shi ma yana da sharhin bukhari ya tafi anna ahlal fadli kad yaqa'u bainal kabir minhu wa bainal zawjatihi bima tubi alaihi al-basharu min al-ghadab yace komai darajarka da mutuncinka da girmanka wata rana za ka iya samun a samu ɗan rashin jituwa tsakaninku da matarka wani ɗabi'a ci dama ta mutum wa da uhu zalika ilal khuruji min baitihi wa la yu'abu Alayhi. kuma hakan zai iya sa shi ya fita daga gida ku kula da kyau da aka samu matsala ali bai ce fita ke ba muku yanzu da an yi faɗa mu zai ce ke kwashe kayanki ki san da dare miki shi shi sai ya san da dare masa kaga ne ka kaga an ka daidaita sai ka dawo gida wani ma bai san me ya faru ba tunda shi dama namiji an saba ganin sa a waje dan an ganka a waje ba za a san me ya faru ba kuma ya tashi ya tafi masallaci dama kuma an masallaci an san guri ne na ibada, an ganka anan ba za a yi mamaki ba amma da za a ganka a shagon abokinka to ko baka ce komai ba in dai ka kwana a nan wani zai ci a ka gan shi fa jiya shi abokin ne ma zai je ga a majalisa ce jiya jiya rigima su kai da matar mutum aya shago na ya kwana Allah ka gani ka ba shi kofa amma ka tafi masallaci ta zai Allahu akbar yau kuma na ga abin duniya ne ya taso ya sa malai ya zo masallaci ya kwana ba wanda zai gane me aka yi to duk waɗannan mutunci ne da fahimtar juna yake kawo haka kuma nan za mu tsaya cikin wannan shiri namu sai a sati na gaba insha Allahu da rai da lafiya za mu ɗora daga inda muka kwana subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wala hawla wala quwwata illa billah